shugaban kungiyar kiristoci shiyar arewa maso gabas reverend dr sha'abu bel ya gargadi 'yan siyasa da su daina maganganun da zai kawo ta da hankula tsakanin magoya baya sannan kuma a daina gwamutsa siyasa da addini reverend sha'abu bel ya yi wannan batu ne a a ƙarshen taron shekara-shekara na kungiyar ya kuma nisanta kungiyar da batun kudi naira miliyan dubu bakwai da wani shugaban kirista ya ce an ba da kungiyar kiristocin najeriya da kalaman batanci da zarge-zarge irin cikin abin da ake yi ka je ka nemi kuri'unka a wajen jama'a da faɗin abin da za ka yi masu in an zaɓe ka in kuma ba a zaɓe ka ba ka faɗa masu da cewa za ka iya yin tafiya tare da wanda ya ci najeriya sai gaskiya najeriya sai adalci an samu batun cewar ƙungiyar ku na kan sun karɓi kuɗaɗe daga hannun shugaba matsayin ku a matsayin mu shine an yi ƙarya an kawo wasu abubuwan da zai kawo tashin hankali ba za mu yarda da wani abin da zai ba tsakanin mu ba Muhammad Tasiu Fantami shine coordinator kungiyar Arewa Citizen Action for Change ya ce addini daban harkar siyasa daban. Eh, dalilin da ya sa muka bullo saboda zaɓe da yake tinkaro mu wanda har kullum akan fake da addini sai a yi harkan siyasa akan fake da siyasa a shiga harkan addini to shi yasa muke so mu tabbatar wa mutane a kuma wayar musu da kai cewa shi al'amari na addini idan za ka yi shi za ka yi addinin kada ka kawo maganan siyasa a cikin addini ko kada ka kawo Eh, addini a cikin siyasa har kullum mutumin da yake da wani interest a cikin ransa za ka ga zai fake da wani abu ne saboda ya cimma wata bukata tashi to muna kokari mu mu wayarwa mutane especially mutanen da suke cikin karkara da ƙananan hukumomi wanda ake amfani da su saboda ƙarancin wayewa na, shi al'amarin siyasa ma kan shi sai kaga ana shigo musu da wasu abubuwa da ba yadda za su yi sai kaga suna shiga ciki evangelist musa misal shugaban haɗakar ƙungiyar musulmi da kirista ya ce irin kalamun da 'yan siyasa ke amfani da su a wajen kamfen zai iya kawo rikici galibin wajen kamfen ɗinsu hankalinsu baya tafiya yadda za a yi maganan a zauna lafiya ababe da muke ji da muke kuma gani yawanci sai dai suna maganan yaya za a ci zabe sai dai kuma gugan zana mu juna to waɗannan su ne irin ababe da muke ji a wajajen kamfen ɗinsu wanda kuma ba shi ne abin da muka yi alkawari da su muka ce idan a sanya hannu cewa a ce ma magoya baya a zauna lafiya ba galibi nake gaya maka mutanen nan ba sa maganan cewa a zauna lafiya ɗaya ne ɗaya za ka je a wani gurin da sun ga ya kamata ko sun ga wannan hanya ne da za su samu karbuwa a gurin sannan za su iya cewa to mu fa muna neman a zauna lafiya don haka mu muna neman a zauna lafiya abdulhab muhammad muna amurka daga bauchi a Najeriya.